Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na yau talata goma ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin. inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin namu a wannan yammaci naku. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su bar mu fara da kanin labarai. Babban atoni general ɗin Amurka William ba ya ba masu shigar da kara umarninsa bincike zarge-zargen da ake yi kan tafka magudi a zaben shugaban ƙasar Amurka. yayin da a yau talata kotun kolin amurka ke shirin fara sauraron bahasi a yankurin da 'yan republican ke yi na ganin an soke dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiyar na mai rahusa ta obama kiye sannan za ku ji cewa tsohon shugaban kasar mali amadu tumani tore ya rasu kanin labaran da muke tafa da su kenan muna tafe da cikakkun labaran duniya idan kuma muka shiga taskar rahotanni za mu ji abin da wasu masana ke cewa akan muhimmancin baiwa masarautun gargajiya damar cin gashin kansu a Najeriya. Haka kuma gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin karɓo bashin dalolin Amurka daga ƙasar Brazil, matakin da wasu masana ke ganin na tattare da rudani. A jamhuriyar Nijar ma za ku ji cewar an yi kira da samun zaman lafiya a ƙasar gabanin zaben ƙasar da za a yi a watan gobe. Daga bisani muna tafe da shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai shigo don ya gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. babban atoni general ɗin amurka william ba ya ba masu shigar da kara na gwamnatin tarayya umarnin su binciki tarin zarge-zarge da ake kan tafka magudi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon da ya gabata matakin da ya sa ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar shari'ar ya ajiye aikinsa a ranar litinin ba ya aike da wasiƙun ga lauyoyin amurka waɗanda wasu kafafen yaɗa labaran ƙasar da dama suka samu kwafi amma kuma ba sa ɗauke da wani takamaiman misali da ya nuna cewa an tafka magudi a zaben ya kara da cewa za a iya kaddamar da bincike idan akwai misalai karara da suka nuna cewa an tafka magudin waɗanda idan da gaske ne za su iya shafar sakamakon zaɓe na tarayya da aka yi a matakai na jihohi babban attorney general din ya kara da cewa duk da cewa yana da muhimmanci a saurari zarge-zargen da ke da tushe a lokacin da ya dace ta hanya mai daidaiciya yana kuma da kyau jami'an ma'aikatar su yi taka tsantsan su cewa sun yi adalci tare da gujewa nuna goyon baya ga kowane bangare ko jam'iyya. shi dai shugaba trump bai amsa cewa an kada shi a zaben ba ya kuma yi ikirarin cewa an tafka magudi wajen kada kuri'a a jihohi da dama sai dai bai gabatar da wata hujja da ta nuna gaskiyar hakan ba manyan kafofin yada labarai sun ayyana biden a matsayin wanda suka yi hangen shi ya lashe zaben bisa alkalama da jihohi suka fitar a yau talata kotun kolin amurka ke shirin fara sauraron bahasin baka a yunkurin da 'yan republican ke yi na ganin an soke dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa ta affordable care act sauraron karan na zuwa ne makonni bayan da mai shari'a amy coney barrett ta kama aiki a kotun lamarin da ya ba masu ra'ayin mazan jiya rinjayen kujeru shida yayin da masu saucin ra'ayi ke da uku a kotun kolin wani batu da aka fi mai da hankali a kansa a wannan kara shine ka'idar da dokar ta dubi da goma ta gindaya na sai mutum ya yi rijistar inshorar lafiya ko kuma a ci tararsa wasu jihohin amurka waɗanda ke samun jagorancin texas ne suka ɗauki ragamar ganin an soke wannan doka da ta samar da wannan tsarin kiwon lafiya wanda ake wa lakabi da obamacare sawa'i bayan da aka bayyana cewa ana samun nasara a yankunan da ake na neman rigakafin cutar covid-19 ƙasar brazil ta dakatar da binciken da take yi na neman makarin cutar duk da cewa ta kai wani mataki da yi nisa a ranar litinin hukumar lafiyar kasar da ake kira ambisa ta sanar da dakatar da binciken maganin da take kira coronavac wanda wani kamfanin hada magunguna na china mai suna sinovac ke yi bayan da gwajin maganin da ake yi akan wani mutum ya haifar da wata babban matsala lamarin ya faru ne a ranar 29 ga watan oktoba amma sanarwar da hukumar lafiyar kasar ta brazil ta fitar bata faɗaɗa bayananta ba gwajin daga kafin cutar ta coronavirus na gudana ne karkashin kulawar wata cibiyar bincike da ke sawa polo mai suna botantan shugaban cibiyar dimas covas ya faɗa wani gidan talabijin da ke ƙasar cewa wani mutum da ya amince a gwada maganin a kansa ya mutu amma kuma rasuwar tasa ba ta da nasaba da gwajin kafin cutar yanzu kuma bar mu fara da rahotonmu na farko zanga-zangar kawo ƙarshen cin zarafin 'yan sanda da ake zargin rundunar 'yan sanda ta sars da yi ta sa wasu 'yan kasar yin kira da babban murya cewar mahukunta su koma kan tafarkin da na ƙara ɗaukaka darajar masarautu wanda suke ganin cewar suna taka muhimmiyar rawa wajen kawo zaman lafiya a cikin al'umma. Wakiliyar muryar Amurka a birnin tarayya Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton. Shugabannin gargajiya a Najeriya dai na taka muhimmiyar rawa gani yadda su suka fi kusanci da talakawa 'yan kasar a fannin da ya shafi jagoranci lamarin da ya sa kungiyoyi da shugabanni a cikin al'umma suka nemi a ƙara wa shugabannin gargajiya iko cikin gwamnati don gudanar da ayyukansu na kawo gyara a kasar musamman ma a bangaren da ya shafi tsaro kamar yadda shugaban kungiyar gamayyar taimakawa gwamnati da al'umma baki ɗaya a najeriya ambasada abdulaziz ciro masumaila ya ce gwamnati a kai ta cire sarakuna daga cikin gwamnoni Dalilan mu duk wannan damar da sarakunan suke da shi da dawo da shi jikin gwamnoni ya sa suka rasa shi ma'ana ai gashi da ni da ke mun san wannan a ƙasa sai fa in gwamnatin ce wa mutane laifi za ta turo sarakunan ta ce a zuwa zauna lafiya kuma a kuma mutanen saurari sarakunan to yanzu ma'ana sai aka ce gwamnati ta cire su daga cikin gwamnoni ta kirkiro musu wani abu nasu ta ba su portfolio su a ɗayan biyu a shawarce. ko a haɗa su da interior ko a haɗa su da hukun 'yan sanda ko kuma a yi musu waje nasu na wanda yake suna da wani abu wanda za su taka rawa a kan bangaren security a ƙasar nan mun san tabbas gwamnati in bi wannan shawara ta yi to haƙiƙanin gaskiya za su taka wani muhimmiyar rawa tunda ni na sani zan miki dan misali a garin da nake su da shin 'yan sanda ne suke mana maganin boko haram da kidnappers ɗin wajen ba su ba waɗannan ɗin da ake ganin su kamar ba wasu abu ba su suka zo suka haɗu aka yi shawara aka tara jama'a aka ji aka wayannan mutanen da duba da matsayi da kuma muhimmiyar rawa da sarakuna ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya da tsaro a kasar ya zama a latinas gwamnati ta inganta yanayin shugabanci na sarakunan gargajiya a cewar dandakan kano abbas dalhatu an yi kokari kwarai da gaske a cikin shekarun baya a ga ko za a saka sarakunan al'ada a cikin tsarin mulkin kasa to wasu daga cikin sarakunan sun yi hangen nesa sun ce watakila haka ba da wani tasiri saboda shi wanda ya fi kowa tasiri a tsarin mulki shine wanda mutane suka zaba idan ba mutane ne suka zabe ka ba tasirin ka ragagge ne shi yasa idan yau aka ce miki an sa sarki a cikin tsarin mulki to idan zai zauna a kasan eh, kansila zai zauna ko a kasan local government chairman harkar tsaro babu abin da ba su sani ba sai dai abin da ba su sun yi iko da shi a kai ba an mayar da su masu ba da shawara za su iya ba da shawara wannan kuma ya rage da shi gwamna ko ya dauka ko ba ya dauka ba to ni ina ganin inda harkar gyaran take Ibrahim Joshua Adamu da ke zama sakataren kungiyar gamayyar addinai na Krista da Islama IDFP a takaici ya yi kari da cewa su sarakunan nan an mai da su baya gwamna zai zo ya tafi shugaban kasa zai zo ya tafi dan siyasa zai zo ya tafi amma sarki na nan sai in Allah ya dauki ransa kuma su in ne suke da hakin rike al'umma a jikinsu. Ko a makon da ya gabata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da tawagan sarakunan gargajiya daga fadin kasar baki daya inda ya bukace su da su yi amfani da muryoyinsu da kuma neman goyon bayan su wajen shawo kan matsalar tsaro da ya barke a yayin zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan SAS a kasar. Tamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro kada dai kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya bibiyar mu a shafukan mu na yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Wasu 'yan Najeriya shida na fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara goma goma. da kuma ɗaurin rai da rai bayan da wata kotun ɗaukar ƙara a haɗaɗɗen daular larabawa ta yi watsi da ƙarar da suka shigar bayan da aka same su da laifin samar da kuɗaɗe ga ƙungiyar boko haram a cewar jaridar daily trust a bara aka yanke mutanen da ake zargin hukuncin bayan da aka kama su a shekarar 2017 a ranar litinin kotun wacce take abu dhabi ta yankewa abubakar muhammad da sale yusuf adamu hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsu sannan ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara goma goma ga ibrahim ali hassan abdulrahman ado musa bashir ali yusuf da kuma muhammad ibrahim isa jaridar ta kuma raito cewa kotun ta zargi waɗannan mutane ne da aika kuɗi da yawan su ya kai dala da da tamanin biyu a tsakanin shekarun 2015 zuwa shida daga dubai zuwa najeriya domin taimakawa mayakan na boko haram ko da yake makusantansu sun ce kudaden da suka aika ba su da nasaba da abin da ake zargin sa kai tsohon shugaban ƙasar mali amadu tumani tore ya rasu yana mai shekara 72 a cewar kamfanonin dillancin labarai na reuters da afp tore ya rasu ne a daren litinin a kasar turkiya sai dai ba a san menene sanadin mutuwar tasa ba tore tsohon janar din soja ne wanda aka jinjina irin rawar da ya taka wajen samar da sauye-sauye domin ɗabbaka tsare-tsaren demokuraɗiyya a mali da suka hada da shirya zaɓuka shekaru takwas da suka gabata sojoji suka yi wa tsohon shugaban ƙasar ta mali juyin mulki watanni uku da suka gabata shi ma tsohon shugaban ƙasar ibrahim bubakar keta da ya gaji taure aka yi masa juyin mulki labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya sai mu je mu na gaba. Ƙwararru a fannin tattalin arziki Ƙungiyoyi masu sa ido akan harkokin gudanarwa da 'yan majalisun dokokin ƙasa sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan wasu kudade da suka kai dala Amurka biliyan ɗaya da ɗigo biyu da gwamnatin tarayya ke neman ciwo bashin su daga ƙasar Brazil. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda daga birnin tarayya ta aiko muna da ƙarin bayani. Wannan ƙudurin neman izinin cin bashin kuɗi dalar Amurka biliyan ɗaya da ɗigo biyu da gwamnatin tarayya ta aika wa majalisar dokokin ƙasa ya ja hankalin babban darakta a ƙungiyar Sislak masu sa ido a harkokin gudanar da mulki Awal Musa Rafsanjani inda ya tsokaci yana cewa. Waɗannan basussuka da ake karɓuwa ba basussuka ake karɓuwa wanda ake musu a ƙa'ida ba kamar yadda dokar Physical Responsibility Act ba wai kawai a ta karɓo kuɗi haɗi ba ana jibgawa 'yan ƙasa a nauyin biyan wannan kuɗin sa'annan kuma an san cewa duk yawanci suka nan an karɓo su sace su ake wasu marasa gaskiya da adalci a kasa sace waɗannan kuɗaɗe suke yi ba amfani da su don a kawo gyara a harkar rayuwar 'yan ƙasa. shi ma mai nazari a tattalin arzikin ƙasa sa'ad usman ya ce ba daidai ba ne a bar ƙasa tana yawan cin bashi. bai kamata najeriya ta dinga ansan kuɗin bashi ba tare da dubawa ko ya kamata ansa ba ko kada ansa kuma bashushuka nan da muke ansa za a zo a biya su biyan da za a yi kuma za a biya da uwar kuɗin da kuma kuɗin ruwan so kin ga kuɗaɗen da ya kamata a yi amfani da su a yi aikin kasa na cin gaba so za a zo ana biyan bashi da su akwai lokacin da za a zo idan bashin ya yi yawa kasan za ta tsaya cik ta wajen tattalin arziki amma dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar nasarawa ta yamma sanata abdullahi adamu ya ce wannan bashi ba abin da zai sa a tada hankali ba ne ba kuɗi za a je a karɓo bashi ba kuma ba gwamnati ba ne za ta je kai tsaye ka ta wani harka wanda zai na wannan mm, mm, mm, dola biliyan ɗin amerika ba da ɗago biyu abin za a yi shine ana buƙatan kayayyakin noma daga abinda za a yi na sharan fili ha zuwa abin za a yi noma abin za a yi na kashe ciyawa abin za a yi na zuba magungunan kwari da sauransu a yi abin za a yi girbi da shi waɗannan suna abin za a je a nema ba lokacin buhari ma ka fara ba gadon maganar muka yi kuma buhari ya ga cewa ya kamata a tafi da shi domin zai taimaki harkar noma duk da wannan bayanai da sanata abdullahi adamu ya yi akwai alamu masu karfi da ke nuna cewa watakila majalisar wakilai ba za ta goyi bayan sabon mataki da gwamnati ta ɗauka ba saboda mambobi da yawa suna cikin fushi da matuƙa matukar damuwa da makomar kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To daga Najeriya bari mu leka jamhuriyar Nijar. Wani kwamitin dattawan kasar ne ya yi gargaɗin ɓangarorin siyasar kasar su guji aikata abubuwa da ka iya jawo tashin hankali a kasar. a wannan lokaci da ake shirin gudanar da babban zaben kasar a watan Disamba da ke tafi. Wakilin muryar Amurka daga Yamai, Sulaimun Muni Barma, ya halarci taron ga kuma abin da ya haɗo muna. lura da abubuwan da ke wakana a fagen siyasar ta nijar a 'yan kwanakin nan ya sa kwamitin dattawan kasar mai alhakin shiga tsakani a ƙarƙashin inuwar hukumar kare hakkin ɗan adam ta cndh fitar da sanarwa domin jan hankulan 'yan siyasa da magoya bayansu su guji aikata abin da zai haddasa tashin hankali a ƙasa limamin babban masallacin juma'a na birnin yamai sheikh sumaila jibril karanta shine shugaban kungiyar addinin islama ta ien ko dai da ana ce za a yi siyasa kar a manke da su yan kasa ne abunka bai kamata ba ka bata shi da kanka mutane su yi hattara shi yasa muka yi wannan kira kowa da kowa wanzalla yana ce wai eh, kamar fitina a kunce yake allah wanda ya tada shi Eh, ga shine a larabci eh, alfitnatu na'imatun wala anallahu man aikhazaha kuma Allah ma da kanshi yana ce eh, fataku fitinatan la lazi na zalamu minkum khasa ku ji tsoro da fitina saboda indiya tashi ba wani suka ta da fitinan nan ba bisan su kawai ne yana fada yana yi ma ya fadu ma wanda bai san ma abu yanda yake kwamitin wanne ke kunshe da shugabannin addinai da jami'an kare hakkin dan adam da wakilan lauyoyi da alkalai ciki har da tsohuwar shugabar kotun tsarin mulkin kasa madam fatima bazai ya gana da wasu shugabannin bangarorin siyasar wannan kasa a ci gaba da neman hanyoyin warware kullum da ke tattare da zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa in ji sakataren hukumar cndh ali shina amadu cece ku ce da ɗumumuwa wa'anda ba sa da daɗi masu tada hankalin jama'a da ake yi cikin yanar gizo da ake yi cikin kahohin eh, watsa labaru shine tada mu kwamitin wannan hankali kwamiti ya ce yana tsaye bisa kan bakashi duk lokacin da aka kira shi duk masu son su zo a yi yarjejeniya domin wannan zaɓe a yi shi cikin lamilahiya. Bayan nazari akan abubuwan da ke faruwa a halin yanzu, kwamitin dattawan ya gano cewa soma bakin shugaban ƙasa Isu Muhammadu wani abu ne da zai taimaka a samu maslaha a tsakanin bangarorin siyasa da ke ci gaba da caccakar juna. Shugaban ƙasa alkawalin da ya dauka in lokacin su ya kai ba zai takara na uku ya cika wannan alkawali mun gode mashi kuma mun sake kira kuma ya sake i duk abin da zai kawo kwanciyar hankali don Allah ya sa hannu ya sa baki don kasan nan ya kon lahiya tashi lahiya. yau sama da watanni da 'yan siyasa suka fantsama zuwa yankunan karkara da nufin tallata manufofinsu a wajen talakawa inda a wani lokacin suke amfani da kalaman raba kan 'yan ƙasa sabanin abubuwan da dokokin zaɓe suka yi tanadi a ƙarshen makon jiya tsohon kwamandan rundunar mayakan nijar janar mumuni burema da ke jawabi a gangamin jam'iyyar adawa ta model lumana ya yi kashedi ga shugaba isu muhammadu akan maganar zaben da ke tafe abinda wasu ke ganin sa tamkar wani yunkuri ne da ke barazanar mayar da hannun agogo baya Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro kada dai kumanta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna kan shirin ba da bashi da babban bankin najeriya da kuma haɗin gwiwar kamfanin tumatir na dangote suka kaddamar na bawa manoman tumatir wanda manajan darakta na kamfanin tumatir na dangote da ke kadawa a jihar kano abdulkarim kaita ya fara mana ƙarin bayani A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayarsa kamar haka. Zan iya tunawa tun wajen shekaru hudu biyar baya mm, aka kafa kamfanin nan koma shi da ina zato. Mm. Manufar ita ce ta karfafa wa harkar noman nan na tumatir musamman a wannan lardi da aka yi da cewa babu wani wuri a Najeriya da ya ɗara shi wajen wato kyan ƙasa da za a samar da wannan tumatir. Amma wannan kamfani eh, burin da ya sa aka sa aka kafa shi har yanzu kamar akwai kwan gaba kwan baya a yadda al'amuran kamfanin ke tafiya da ke faruwa ne eh kan gaba kan baya din da ke faruwa ai shi ne in ba an dakile shigo da wannan tumatir da ake shigo da shi ba daga kasashen china da sauransu cikin kasar nan to wannan ne kadai zai sa mutane su harzuka su himmatu a wajen noman tumatir tunda za su ga cewa eh in sun noma shi ga kasuwa kuma za su samu riba mai kyau to kamar yadda aka yi shinkafa kun ga dai kowa yadda mutane suka raja'a noman shinkafa wasu suka sa kudinsu suka kafa masana'antun sarrafa shinkafa saboda haka idan gwamnati ta yi tumatir haka nan da shekara ɗaya zuwa biyu zai ka ga najeriya ba ruwanta da shigo da tumatir daga kasashe amma kamar md na cewa kamfanin ku baya samun wadataccen uh, wato tumatirin da yake bukata kenan daga waɗannan manoma duk da faɗin wurin da ake da shi eh babe ai shi yasa na shigo da ingantaccen iri don manoma suna noman tumatir amma abin da suke samu saboda irin da suke amfani da shi ba ingantacce ba ne dan kaɗan ne saboda haka yanzu kaga inda can mutum na samun tan goma yanzu ya samu tan arba'in ko hamsin a gonar shi kaga na ɗaya zai iya kai rabin tumatirin nan kasuwa ya sayar yana so na biyu ga wannan masana'anta ko da yaushe buɗe take ta shi tumatir daga wajen manoma tun idan haka ne misali tun da ka ce zancen shine na iri mm. kuma gashi an ɗauki matakin wurare matsalar iri din nan ah, a bayananka kuma ka nuna wannan shine karo na biyu watakila da za ku mika ko raba wannan mm. iri ga manoma bana menene kuke takidin samu kamar tan dubu nawa ne ko miliyan nawa kuke sa samu eh, to akan wannan rabon irin da zamu yi na bana daga nan wajen mu kadai akalla mu samu tan dubu ɗari biyu na tumatir a ma bara mun raba iri akan manoma dubu ne mana dubu biyar saboda haka abinda muka samu za mu samu bana zai linka na bara sau biyar so kaga an ci gaba kenan kuma baɗi za mu linka linkin ba linkin. to a bisa lissafin ku mm. wannan tan dubu ɗari biyu da ɗoriya da za ku samu da kuke eh, hasashen samu zai kai kamar mizani na in aka ce percentage nawa na bukatu na wannan tumatur eh idan eh, muka samu wannan zai kamar kashi hamsin cikin ɗari na bukatunmu da har yanzu dai kuna da <laughs> jibi na akwai gibi <laughs> na kashi hamsin amma ita dama wannan tafiya ai doguwa ce hmm. kaga yanzu in daga dubu daya mun koma dubu biyar kaga baɗi za mu kai dubu goma ko dubu ishirin shi za na ce ma nan da shekara ɗaya biyu kaga za mu cike gibin kuma in sha Allah magana a shigo tumatir daga kasashen waje kana magana shigo da tumatir nan daga ƙetare wannan da kuke sarrafa duk da baya wadatar mizanin abin da kuke bukata hmm. kuna samun kalubale ne ku bayan kun sarrafa shi a dangane da cinikayyarsa? eh kwarai kuwa babban kalubale nan yanzu hakan ga duba cikin factory ɗin zaka zaka ga shi nan wanda muka sarrafa tun bara ba mu sayar ba dalili kuwa shine saboda suna shigo da shi da arha kuma gurbatacce daga kasashen waje saboda haka ce kuma eh to ai tumatirin da ke cikin ni wanda muke bi ai bai wuce kashi goma sha biyar zuwa ashirin ba na tumatir sauran fulawa ne da sauran abubuwa da kala da chemical ake hada a packaging to ka san kamar kasar china idan ka je yanzu kana so ka sau tumatir kai za ka gaya wasu fasanta in tumatir nawa kake so a sama a gwangwaninka na yawwa saboda haka daidai kudinka daidai shagalinka eh in kana da wata kasuwa mai son ingantaccen tumatir sai ka ce to a sa kashi hamsin in kuma za ka zo ne kawai ka baje shi a kolin kasuwa ka ce ka sa kashi goma tunda su wanda ke sayan tumatir nan na gida na amfani da shi kowa farashi ne zai duba tunda abu ne a cikin gwangwani zancen shigo da tumatir nan na zaman taɓa yin zancen nan da kai hmm. tun kusan kamfanin nan bai daɗe ba hmm. ka kace kuna ta ƙoƙari ta wato kuna tattaunawa da gwamnatin tarayya da hukumomanta da yadda za a akalla a rage wani kaso na shigo da tumatir don ku a karfafa muku gwiwa me ke faruwa ne zancen ya ci ya cin yawa masu sauraro a nan zamu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu Abdulkarim Kaita da kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da mu To madalla yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar sakon email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau zan yi kira ne ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban hafsa hafsoshin sojin Najeriya Lieutenant Colonel Tukur Yusuf Burtai da babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu cewa wa Allah da annabi su duba halin da al'umma ke ciki da matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Wallahi tura ta kai bango babu wata ranar Allah da za ta zo ba za a kashe wani ko a yi garkuwa da wani a arewacin Najeriya ba. ya Allah mai kowa da komi ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro da kashe-kashe da sace-sacen jama'a da suka addabi jihohin Katsina, Zamfara, Sokoto, Neja, Kaduna, Nasarawa kai da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. To sai kuma sako na gaba wanda kuma sako haɗin gwiwa ne da muka samu daga Kabiru Jeki Karaye Sokoto tare da Maniru Manti Sokoto su kuma cewa suka yi muna kira ga mata masu shayarwa musamman matan aure da dinga shayar da 'ya'yansu nonon uwa zalla har na tsawon wata shida kamar yadda masana kiwon lafiya suka ce don inganta lafiyar jikinsu. sai kuma sakonmu na karshe da muka samu kuma shi ma dai sakon haɗin gwiwa ne daga wato abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja dukansu daga jihar kogi su kuma cewa suka yi salam muryar amurka a gaskiya ba ma goyon bayan ƙwarin gwamnatin najeriya kan takaita amfani da shafukan zamani wanda matakin tamkar hani ne kan faɗin albarkacin bakinmu musamman ga 'yan ƙasa don kaucewa labaran kariya ko na bogi kamata jama'a su rinka sauraron tashoshin yada labarai na cikin gida da na waje irin su NTA, e, CTV, VOA da DW ta rediyo da talabijin ko kuma su bibiye su ta shafukan sadarwa na zamani don waɗannan tashoshi da wuya su ba da labarai ko rahotanni na ƙarya ba tare da tantance su ba. To ma dalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mai sallama da ku a wannan lokaci bar mu miƙa saƙon murna da fatan alkhairi zuwa ga sarkin birnin jabo alhaji aliyu garba a ƙaramar hukumar tambuwal da ke jihar sokoto a kan naɗin sarautu da masarautarsa ta yi wanda suka hada da alhaji aliyu buda cakai a matsayin man jabo da fatar allah ya taya su riko bisa amana allahumma amin yanzu kuma sai godiya ta musamman ga abokin aikin nawa mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Bis salam.